وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا عباد الله أن الصبر ضياء لحياة المؤمن كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان من صميم الإيمان بالله عز وجل الإيمان بالقدر خيره وشره والصبر عند الابتلاء اعلموا عباد الله أن الله عز وجل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر فقال واصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين فقال الله عز وجل مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن أعظم الأمور وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى لما علم الله تبارك وتعالى أنه لا بد أن يبتلي إذا أمر ونهى وأن الأمر والنهي مشقة على النفس أمره بالصبر على ذلك واصبر وما أصابك واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن أدم الأمور عباد الله إن حياة المؤمن لا تنفق عن الامتحان من الله عز وجل كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليبتلى على قدر إيمانه فمتى كان إيمانه صليبا فالامتحان عنده يكون أشق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله الأيام تمر على العبد المؤمن والله عز وجل يبتليه بالأمور ليرى كيفية إيمانه وصبره على ذلك وحتى يلقى يلقى العبد ربه تبارك وتعالى ليس لديه ذنب وأما الكافر فالله عز وجل يمهله ويعطيه ما يحتاج في هذه الدنيا على ما قدره الله حتى يلقي الله عز وجل فليس عنده فليس لديه عند الله شيء اعلموا عباد الله أن ما قدره الله فلا أحد يمر به فلا أحد يمنع من وقوعه عباد الله اتقوا الله واصبروا على ما أصابكم وخير الصبر أن تصبر على أمرك الله عز وجل ولذلك أن الله عز وجل لما أمر المؤمنين بالصلاة فقال واصبر واصبر وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها فقال الله عز وجل إنها لكبيرة إلا إلا على الخاشئين اتقوا الله عباد الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بايحك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ke kaddara abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama Allah tabaraka wa ta'ala ya halitte mu a matsayin mu bayinsa ya dora mana takalif ya dora mana mu bauta maka shi kadai don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara abubuwa suke faruwa ala yadda Allah tabaraka ta'ala ya tsara su dan haka ne Allah ta'ala ya umurci mu'minai da su yi hakuri akan duk abin da ya same su ya zamanto yana da cikin ginshikan imani annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da al'umar yin imani da duk abin da Allah ya kaddara wannan abin yana da dadi ko ba shi da dadi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tarbiyantar da muminai akan yin hakuri akan dukkanin al'amura da suka same su har annabi sallallahu alaihi wa yake faɗi a hadisin da imam muslim ya rawaito cewa hakuri ga mumini haske ne a rayuwarka. kenan kishiyar haka rashin hakuri wannan duhu ne ga mumini mu sani bayan Allah dukkanin abin da Allah ya kaddaro wa bawa wannan abin shi yake zamantowa alkhairi illa dai ya rige bawa zai yi imani yayi hakuri ko ko ba zai yi hakuri ba Allah tabaraka wa ta'ala ya umurci annabi sallallahu alaihi wa sallama da cewa yayi hakuri akan duk abin da Allah ya same shi yayi hakuri umurta annabi sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye umurtan bayan Allah ne gaba ɗaya mana al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallama Da haka mu sani bayan Allah lalle muna buƙatan hakuri a kowane lokaci a rayuwarmu sannan ko da a tsari na abin da ya shafi zamantakewa ta bahaushe yakan ce mai haƙuri shi yake dafa dutse har ya sha romansa addinin musulunci ya koyar da wannan kwarai da gaske don haka bayan Allah muna buƙatar haƙuri a kowane lokaci ba a taba cewa wane yau kaga haƙurinka ya ja maka amma so da yawa akan ce to kaga rashin haƙurinka ne ya ja maka bayan Allah mu ji tsoron Allah mu riƙi abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora mana babban abin da zai taimaka mutum wurin jajircewa a wurin bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala shine yin haƙuri akan duk abin da Allah ya umarce shi Imam Nasiru Sa'idi Allah ya masa rahama a ƙarƙashin ayoyin da suke magana a kan yin haƙuri sai yake cewa kasantuwar Allah ta baraka wa ta'ala ya san cewa idan ya ba da umarni kuma ya yi hani to lalle rai na ɗan adam akwai nau'i na mashakka ma'ana ran za ta fuskanci damuwa da takura sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ma ran haƙuri cewa ta yi haƙuri akan duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya umurce ta ko ya hane ta da haka muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu cikin bayansa masu haƙuri Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله